assalamu alaikum wa rahmatullah a wasu samil alim min shaitanin rajim bismillahir rahmanir rahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu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 to ina jaddada godiya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bisa baiwa da ya mana ya tattar rayuwarmu a daidai wannan lokaci a wannan rana ta laraba da hausa kan ce ta bawa ranar samu ashirin da tara ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta yi daidai da 18 ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara 2026 a wannan farfajiya mai albarka ta masallacin umar bin abdulaziz na juma'a na jama'a izar su gida wai iqamati da ke nan reshen kungiyar ta jama'a ta zalisu gida wa ya kamata suna ta kasa reshen karamar hukumar kura unguwar hamudi ko ta kalma cikin garin kura karamar hukumar kura a jihar kano nigeria kuma ya haɗa ni da waɗannan fuskoki masu albarka waɗanda suka yi ƙaura suka bar gidaje suka bar dukiyoyi suka bar dangi suka bar 'yan uwa suka bar kasuwa suka bar gona suka bar ofis suka bar duk wani abu da suke yi saboda samun kulla wata alaka ta musamman tsakaninsu da ubangiji subhanahu wa ta'ala su ne masu yi tukafi a wannan masallaci ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya karba yukanku baki daya akan ce wai in aka ce Allah ya karba aikin sai ka ce wai kyakkyawan to dama shi Allah ya baya karba sai kyakkyawa da haka wannan gwaranci ne Allah ba ya karɓar aiki sai kyakkyawa da haka aka ce Allah ya karɓar aiki ka kace kawai ka ce amin kar ka ce a ah, kyakkyawa dama ba zai karɓi ke mummuna ba shi Allah ya mana jagora kamar inda ina jaddada godiya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala cikin shekaru bai ba mu damar irin wannan haduwar ba a ce mun hadu mun zauna mun tattauna mun yi nasihohi mun yi tambayoyi mun yi kakaci mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza fata na ga Allah subhanahu wataala Allah ya sa abin da yake bayan rabuwar alkhairi ne kuma abin da ya biyo bayan Allah ya sa shi ma ya zama alkhairi amma masu albarka na za su yi yawa yau saboda dalilai guda biyu dalili na farko dai kamar yadda na faɗa na daɗe ba mu samu damar irin wannan zaman ba dalili na biyu ina marari da farin ciki da ganin fuskokinku da aka ba na son ainihin a ce mun yanke da wuri ta yadda ainihin uh, zan tafi da ragowar ta kishirwa ko na tare da ku insha Allah daga nan har mu tafi idi sai dai yanzu aka za mu idi wurare mabambanta Allah ya muku albarka Allah ya karba ayyukan mu gaba daya wannan aiki Allah ya sadan shi muke yi Allah ya biya mu ya yi mu amma masu albarka kamar yadda muka sani yi ta kafi wata ibada ce da ke da ma'anar yankewa gaba daya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya yanke daga komai ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar inda ya ce wa battal ilaihi bikila ka yanke zuwa gare shi yankewa wannan ibada ta yi tukafi tana da wannan ma'ana kuma haka za ku gani duk mun yanke ɗin daga komai mun koma zuwa ga Allah nan wurin da muke ta gwari ne wai gwari ce aka tambaye ta gwari kin san Allah kuwa ta ce a kwarai da gaske ga gida ga gida saboda wai gidansa yana makwabtaka da masallaci kuma ana cewa masallaci ɗakin waye ɗakin Allah saboda haka samuwar mu a nan mu dinga jin kamar mun yanke ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kamar Allah yana tare da mu yana tare da mu amma ba da zatinsa ba yana tare da mu da soyayya ina tare da mu da karfafa yana tare da mu da goyon baya ina tare da mu da kauna don haka za mu iya kwashe kwanaki ba mu damu sai mun koma wajen iyalai ba sai mun koma kasuwa ba sai mun koma sana'a ba sai mun koma kaza da kaza da muka baro ba ba dan karfafa Allah ba wanda bai yin wannan to wannan ya nuna Allah subhanahu wataala na tare da masu wannan aiki to menene abin da ya kamata su kuma su yi sai su gazgata shi cikin abin da aka ce a yi hausawa suna cewa waiwai adon tafiya wannan itikafi da kuke gani a kosu a nan daga cikinku lokacin da aka fara shi na tabbata ba haife su ba don tarihin wannan yi tikafi ina koma shekara ta 1991 1991 akwai danuwa yusuf sani yunusa lokacin yana karanta injiniyarin a biyu ke shi kadai fara yi tikafi a nan yana yi sosai na ga idan muka zo ta hajjot ana tafiya a shi sai na ga to ai ni ma a dinga zuwa ana zama kawai to daga karshe sai ne tunanin to dinga yi ta kafi mana instead saboda na tafi na kan lokacin na saurayi kan makara amma na masallaci za a tashe ni to instead in yi ta kafi sai na samu shi ma ya tafi yake to gaskiya ya riga ni dan tun da muka fara ta a nan garin shi ana tafiya abin shi a masallaci ashe yi tikafi yake to abinda da zan iya tunawa shine mun constitution wannan itikafin a wannan shekara ta 1991 a wancan tsohon masallaci ana tafiya banmu da gani sai shi wannan itikafin ya fara haɓaka daga shekara ta 1994 1994 lokacin sun yi za mu kai kamar mu bakwai zuwa takwas akwai wani mutumin hai nan wani datti da tsoho har yanzu yana zuwa ba ta na gan shi amma bana ban gan shi ba a sani bakwai allah ya mishi rasuwa wani tsoho mai dan kundulun abin na anan yana nan ko ya rasu to Allah ya ji kanshi yana zuwa tun wancan lokacin yana zuwa ta hajjut sai zamansa baya koma ban tana ragowar mutanen da muke ko muka fara zama da su a wancan lokaci amma dai na tabbata mun kai mu bakwai zuwa takwas muna yi tafi tare muke shan ruwa tare muke komai itikafin eh, nan kowace shekara yana ci gaba ina tuna wancan lokaci a kodansu almajirai ne daga can masallacin alkalawa na gidan alhaji ada masallacin sufa masallaci na suke zuwa to su kuma gaskiya abin da yake kawo su abinci da ake ba su da za su sarar da abinci to daga nan sai su tun da suna zuwa mai zai hana su masu shiga yi tukafi akwai ɗaya daga cikin su ina jin nu'aim sunansa mutumin nijar ne to haka dai abu to yana ta haɓaka yana ta haɓaka har aka zo aka samu manya suna shiga yi tukafi da su daga cikin manya da nake tunawa akwai malam yakubu allah ya ji kansa baban tahir muhammad tahir ciwa mahaifinsa ina cin waɗanda muke yi tukafi da su a cikin dattijai wani lokacin akwai alhaji dan tano tsohon shugaban kungiya akwai alhaji ali shi ma tsohon shugaban ƙungiya akwai adamu ubali allah ya ji kansu gaba daya duk allah ya musu rasuwa suna cikin dattijai da suke zuwa a kowaɗanda su kuma suna yi tukafi ne bayan la'asar saboda yi tukafin ya ci gaba jama'a an wayar da kawunan al'umma da yawa a kamun da ya shafi yi tukafi irin yadda mutane suka ɗauki yi tukafi suke kallonsa ta wata 'yar kwana to shi ba haka yi tukafi yake ba da haka za ku ga da can can can a masallacin da yake yi tikafi za ka samu sai kaji sai mutum ya yi shekara 60 70 sanda yake yi tikafi saboda ba shi da wani abu da zai yi in zuwa kasuwa ce ya je kasuwa har ya gaji in zuwa ofis ne kuma dama sannan yi ritaya amma babban dalilin da isa shine abin da ake cewa mai yi tikafi baya komai sai tarewa masallaci kana da wani ba shi da lafiya ba za ka duba shi ba an maka mutuwa ba za ka ba an yi kaza to kasan akwai mutane da suna jin waɗannan abubuwan kamar wata ibada ta musamman in ba su yi ta ba suna ganin kamar akwai matsala don haka wannan ya sukan bari wannan yi tikafi sai muka zo muna sa littafi da yake karantar da yi tikafi da idan aka idar da sallah sallar la'asar kamar yanzu akwai muka je wancan masallaci tsohon masallaci akwai shago yanzu ko to da bangaren mata ne ba a bude shi sai ranar juma'a to saboda haka da mun yi da aka muka yi la'asar muka gama askar din mu sai mu shiga wurin mu yan yi tikafi to mutum ɗaya shigo mutum biyu shigo mutum uku su shigo suna cewa to ai karatu ake da mai ba za a yi abin nan ba su ma za su amfana to daga nan aka fara samun wayanin wayewa ta abin da akan abin da ya shafi kafi. har muka yi bayanin al'i'tikaful mashrut jama'a al'i'tikaful shi ne itikafin da mutum yayi ya sanya ya sanya shababi a cikin itikafin akwai wata magana da ake faɗa ni ana ta da ni dan yawo ni ba dan itikafi ne ni ɗan itiyawo ne saboda na itikafi da safe zan tafi makaranta wajen aiki ina dawon da ina limanci a can masallacin alkalawa namu ne zala wannan na kofar gidan alhaji ada saboda haka ina zuwa in je in yi musu tarawi ina lokacin a duk garin nan na masallacin ne kada ake sauka a tarawi duk garin nan kuma gabanin shi akwai kofar gidan yana alhaji aminu wanda shi ne aka taso da karatun sallar su ta ashe maka dawo da ita wannan masallacin mu na musa bin umar amma da anan kawai muke yin kauka da ni da su ali su alhaji baita da shi alhaji aminu wasu mutane dai da suke zuwa ba majalisun dama sai da azumi na aka gama kuma sai badan allah kai mu to da aka samu wannan masallacin na musa bin umair sai aka ɗauko sai aka dawo da shi na ake kai to ina tafiya je musallarsu in na gama in je gida in yi duk abin da ya kamata in yi sai in taho na sai in zuwan kwanan sai ke ta dan itti yawo <laughs> eh, to ni ni ni ba na ji faɗa ke ni kuwa wanda bai zai gaya mun sai in ci a to mai cewa za ka yi ni isa ne ne gaya amma ba zuwa zai na wuce ita ya ga dan ita yawo ba ko zan wuce ita dan ita yawo a dawa lafiya ka ka kashe maganin tsegumi kenan to shi kenan to da na gaka sai nace to wannan ba zai yi ba saboda a musulunci haramun ne ka yi zargi haramun ne ka bari a yi maka zargi da daga sai na sa littafi da nake karantar da harkokin da suka shafi littafi to daga nan ne da mutane da yawa suka ji to sai suka ce ya to ashe itikafin yana da sauki to shine fa yake yi itikafi kuma alhamdulillah duk shekara yana haɓaka jama'a wannan yi itikafi yana da tarihi mai yawa ina da tarihi mai tsaho inda ake tashi daga garuruwa a tafi manyan birane a jiya yi itikafi akwai wanda suka ringa tasowa daga wurare suna zuwa nan su yi itikafi ina tuna waɗansu waɗanda dalilin zuwan sai tukafi na alkhairi ya sauka wannan gari bari ba da misali akwai wani malam isa dr isa i think now is a professor ina da uk ya zo nan ya yi tukafi ya zo nan ya yi tukafi bayan abin da ya ce to shi lakcara ne a biyu ke lokacin admission ana yin sa ne haka nan babu wata jam ko wani abu da ya kama da haka sai ce da aka idan akwai yara da ake da su da suke neman admission a BUK a yi masa magana insha Allah za a samu daga alkhairun wannan abin akwai ammar dr ammar dan gidan eh, alai ibrahim director ko kwamandan agaji ta wannan hanyar aka samu masa admission wanda bai sani ba zai sani ba amma ta wannan hanyar aka yi masa magana kuma alhamdulillah ya sa aka samu sadu bayan shi akwai akwai waɗansu yanzu aka ba zan iya tuna su ba amma a wannan shekarar dai mutum hudu ya ɗaukar mana a garin nan suka samu adini akwai ɗaya shi ba ɗan nan garin bane amma ya yi tikafi aka haɗu da shi ya zo yi tikafi shi ma ta wannan hanyar ya sami abin nan ina jin yanzu san ne eh, ya yi lo ne ina jin yanzu san ne so wannan ya yi tukafin sannan shi wannan dai isa ya kawo waɗansu mutane da suka zo su kuma aka kulla alaƙa da su suka kawo yaransu nan makaranta al'iman a gidanmu suka zauna har yanzu suka zo su kawo hajiya su yara wannan yi tukafin jama'a ya yi tsawo sosai ko wani muhammad jibril ina nan eh, wannan kasuwar ta waya beirut road suna harkar traveling agency dalilin akwai mutanenmu da suka je suna yin kasuwanci a nan beirut road daga cikin sako wani usman usman mutumin nan tsallaken ruwa din nan ya yi tikati a nan jin na iya tunashi amma ba shi kadai ba ne dalilin sa ita fi wurin yake kasuwanci yanzu ya dan zamba ba wurin babu laifi ko alhamis ta gabanin eh, a fara azumi mun haɗu da shi a nan masallacin railway na juma'a shi wannan usman akwai ɗan imawa nan shi ma dalilinsa ya sami harkar kasuwanci a wannan wurin ina yi akwai waɗanda suka shiga harkar traveling agency duk dalilinsa Eh, daga cikin suna tana wani malam umar wanda shi ma daga kano izo nan ya yi dalilin wannan ya jana harkar ije sauna tare da shi yanzu shi ma yana traveling agent wannan ya tukafin jama'a ya bar ina da tarihi mai yawa akan zo a yi sai a ɗauki samfuri sai a tafi da shi saboda itikafin shi wannan kamar yadda rage muku da ya sha banban da sauran itikafai da wala ka samu yan yi tikafi da za ce a yi ni a kullum za a zauna a jiyar da juna wani abu mai muhimmanci a buɗe kofa a yi tambayoyi a bai mutane amsa amma wani yi tikafin tun da aka fara shi haka ake kullum bayan sallar lasa za mu zuwa zauna ana kai har lokacin da za a sha ruwa jama'a wannan yi tikafin akwai wani abu da ya faru a cikinsa tun daga zamanin sabai ba sake samun sa ba kuma daga wannan ne har yanzu ban san sake samu ba kun san menene shi akwai wani dan wa nan asalin sa almajiri ne zo garin nan ba dan garin nan ba ne sai zai shiga yi tikafi akwai wani a cikin yi tikafi da kanwarsa tana kawo masa buɗe baki da sahur ya ganta shekarar farko to yi developing ina fanta amma lokacin karama ce gaskiya shekara ta biyu lokacin ta girma ni iwa magana ya ce da Allah ya ga wance ya ko yarinya take kawo wani abinci da Allah in ba damuwa ina so in yi magana shi ya masa gaba ya aure ta na ce ba wani abu za magana da ɗan uwanta muka yi magana da shi ke da nimalan na namu ya to magana ta ga kyarin na nizan aure ba ba kanwata ba ce uwa ɗaya ba ɗaya gidansu ɗaya irin gidan yawa ɗin nan ne eh, akwai babban wansu akwai na tsakiya sai shi sai kuma kanan su hudu ne magidanta a gidan to yar wan babansa ce da baban nasa yake bi ma'ana na tsakiyar kenan wansa na tsakiya yarsa ce sai ce amma wallahi malam inda wanda yi ta kafin ya haɗa kanmu ina ji zan iya haƙuran ba shi ko yanzu damuwa ta guda ɗaya ce ita yarinyar da kuma ya iyayena za su kalli abin nan Ita, muna jin karatu ana cewa sahabbai lokacin da Manzala ya kaura zuwa Madina ba wai ga buɗata ka aura ko ga budurwata na fasa aura ba matarsa da yake aure ya ce ya gashi ya sake ta shi a aura ita tun har sabbai za su iya wannan ya fito mu ya kamata mu ɗabbaƙa ita da haka wallahi malam ni daga yanzu ita wallahi na sauka ita kuma wallahi ina santa ita amma ni yanzu na haƙura yanzu matsala ta ita a karan kanta ita idan sa tana so na mahaukacin su ina ban labari yace akwai lokacin da ita fi makaranta ita da ya je first semester da ya dawo hutu su wallahi malam da ta ganni sai da ta kusan shiɗewa ta ce ya ashe ya dawo za ta ce saboda murna ta ce ya ɗin kawai sai numfashin ne can ce dawo sannan numfashin da ya sau ita to gaskiya tana so na ita ban sanya zan yi da ita ba ita na biyu mahaifanmu ban sanya zan yi da su ba amma dai in Allah da mu ci gaba da addu'a shi ya yi addu'a kuma ku taya ma addu'a duk ne ta addu'a na ce da shi to wani ke na na ce abin da sa zan goyi bayan ka akan wannan saboda waccan magana da ka faɗa sahabbai sun ba mu darussa kuma ya kamata mu koyi darasa in har za ka iya wannan to za ka ba tarihi kuma ne maka fatan alkhairin Allah da Allah zai riskar da kai da sahabbai jama'a shi ina yi ni ina yi ni ina taɓa iyayensa shi yana taɓa yarinya a shafi a shafi kuma muna ta addu'a shi rande ya buɗe baki wa gaya yarinyar ice da ita wancan na saboda sai muka canza wani salo duk wanda ya kawo abin nan a yara sai muka sa shi wannan din yana dan bai tukunci <laughs> saboda haka sai ike ta da jikin san wanda yake ba da tukwicin na masallaci ta ce eh ita ya ga min ya ce yana san ki shi Allah malam baka ga yadda hankalin ka ya dogon ita ta min shiru ya ce mun fa awa ɗaya daga wannan magana ni kadai nake surutu ba ta sake sha da ni eh ba ba ta sake sha da ni a'a ba ita na koma yanzu rarashinta nake mata sai ta haƙura amma ta yi shiru sai gaya min nace ba wani abu nace ka ci gaba ran da ya sake gaya mata sai ta to idan ka ji za ka iya haƙura da ni kai ni ce zan kasa haƙura da kai irin mai da martani din sai ce a'a yace ba fa zan haƙura da ke don ba na son ki bane kawai wani abu za mu ɗabbaka da sabai sun ɗabbaka shi kaza kaza kaza kaza kaza kaza haka dai to shi malam in takaice muku in takaice muku auren nan yayi bara sun gayyace ni sauka da haddar yaransu guda biyu 'yan mata a kaduna auren yanzu na jin za shekara 23 zuwa da hudu don shi suna nan suna zaune lafiya ana ta abin nan an sami yalwar arziki ga yara suna ta haddace ƙura'ani so da haka jama'a idan muka tsaya mu yi ta bada waɗannan tarihi amma manufar da ta sa na kawo muku wannan shine ko ita ce ku rike wannan abin da kyau ta kafi wata makaranta ce wadda take koyar da akhlaq halaye kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq Allah subhanahu wataala da kansa ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin 'azim da haka wani abin da yake cewa wa innamal أمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب الأمة باوتا wata باوتا wata magana الأمة wata al'umma ba wani abin nan bane al'umma a halaye da dabi'u kyawawa sound character al-akhlaq in mutum ya rasa ta'ada mai kyau ya rasa dabi'a mai kyau to ya zama ba mutum ba ya zama wani abu da da haka matsayin ku na masu itikadi akwai waɗansu sunan sunnoni ne ba miyagun sunnoni ba ne sunnoni ne aka karanta su inda ake son wanda ya shiga yi itikafi ya ake so ya fita waɗanda ya zauna da su ya ake so ya zauna da su an koyar da mutane an karantar da su za ku ganin da muka zo muka zauna ko kyauta za mu idan aka kawo da bino na ba wannan ya ba wannan ya ba wannan sai ya zago haka za a yi har sai ko ya karba wani ba zai ɗauki guda biyu lokacin da ake ba da daidai ba kuma wani ba zai iya jin a ni barin na samu wani bai samu ba a hasali abin mutane suka koya a wannan lokaci shine a tafahiya al'isa sun samu ɗabi'a an developin ɗabi'arsu irin yadda sahabban manzala suka rayu Allah ya yabe su ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa inda sabai suka rayu sashen su kan fifita sashi akan bukata ko da kushi yana da matsananciyar bukata akan hannu ka na aka dinga wannan rayuwa da mutum baya jin bai samu ba matsala shi shi matsala wajen sawa ne bai samu ba to shi nasa da ya samu zai bashi shi zai haƙura haka nan muka ake wannan rayuwar for donkey years shekaru masu yawa haka aka yi ta tafiya da yawa akwai daga cikin ku ga abdalla yana nan ina tsohon wani keke ke shi abdalla ma barin ba ku tsari shi wannan shugaban ku yanzu abdalla da zuwa yake wanke wanke yake zuwa yi mana kun gan shi gashi wanke wanke yake zuwa yi mana umarin gaya muku har babansa aka gaya kula da ɗansa zai zama ɗan yi zala gashi ina zuwa kullum eh, eh, ga su malin ibrahim eh, chairman ga sunan akwai su ga yakub ma shi ma lokacin yana kawo amma abinci zai zo suna haka dai akwai daidai daga nan wanda suna nan zuwa suna zuwa ne suna dan yi mana yin hidimomi abinda da nake cewa it's a long history ga su haruna haruna shi ma kawai dan yi tafiya shi na jin ya ma samu matsala da wasu abubuwa da aka ga zo wajen mai na yi tukaci ya shiga cikin yin zala to haka in ana ba da labari za ka sha mamaki jama'a bahaushe ya ce sanin asali ya sa kare cin alli ina ba ku wannan labari da tarihi a sayan ga generation na ga alhamdulillah akwai matasa da yawa a cikin sai suka tuna min lokacin da na fara kusan lokacin da muka fara ayyam da masu yanke a cikin da muka fara yi ta shafi sai daga baya da malam shewa ana ne shigo ana yi da shewa hamisu bayan shi ma an samu ni shi ma ya zo ana yi to haka da yan kanana suka zo to shine na samu na kasa da amma da duk waɗanda muke yi a above my age to abin alkhairi in yadda su a cikin matasa to ana sa ran zai yi ne zai yi nagarta zai yi karko jama'a daga cikin fa'idojin wannan kwamitin namu na yi ta tafi samun wannan alherin wannan masallaci wannan masallacin da muke asalin masu gidan ba inda ba a zuga su bakar su ba kada su sayar kada ka za akwai ɗan uwa tijjani shi har ma ya yi gini da iyalinsa a ciki a nan haka nan cikin gidansa muke nan aka ringa zuga shi aka ringa zuga shi kar yarda malam yakubu din nan suka zo da shi da mahaifina da alhaji gambo wannan na yalwa muna wancan ɗakin muna abin nan kamar yanzu da yamma sun tashi daga wajen taro a nan gidan alhaji usaini nan lungon nan kuka shiga lungon nan wannan dungun gidan alhaji darshe wannan da yake koma can abin nan akwai gidan alhaji usaini ina jin gida na biyu ko kuma na farko daga can bangaren to ban san waya gidan a ba nan bangaren ba can bangaren bangaren hagun kashi ga lungu daga can nan muke mitin na kungiya bayan an yi mitin din suka zo suka same ni sai mala ko na alkhairi ya taso muna so ku yi addu'a ce wani alkhairi ne wannan suka ce wannan wurin shi ake so za a mallaka a faɗi da masallaci muka ce Allah ba mu sa'a da muka dirfafa addu'a jama'a wallahi ba fita daga ita kai sai da suka ci a zuwa sai ai cinikin gida kuma shi ma tijjani yace shi kawai shi ba so yake a bashi guri ba kawai a bashi gida ana ga alai tijjani da rabiu Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi sauki sai ce to ga gidansa nan a lungun su Umar Tela inda shi tijjani yake yace je ganin yayi masa to yaje gani ya fi nasa girma ya fi nasa kyau ya fi kaza shi kenan kawai e eh, fakin aka zo aka kama aiki jama'a wannan wannan harkar ta yi tikafi ku rige ta da kyau akwai mutanen da sun zo sun wannan yi tikafi saboda bukatunsu suna fita labiya bukatunsu akwai wani yana nan har yanzu mun haɗu da shi yana ta ka ji tsoron Allah ka zo mun yi maka addu'a kai yi ka jefa ka tafi to jama'a abu uku ya nema kuma da Allah ya bashi a lokaci guda ya nema Allah ya karfafa kasuwanci ya bashi kasuwa bayan noma da yake yi ya samu kasuwanci ya nemi Allah ya mallaka masa gida ya gina gida ya samu kuma ya nemi Allah ya bashi wata yarinya da yake aure kuma ya aure ta a shekara kuma ya samu ya kamata ya yake mana ina nan ina ya kukkuɗe ne shi ma ku yi haƙuri ya fi sati biya fara azumi na haɗu da shi a kasuwar rini zan je kasuwar kurmi ina cin adai da sau ya zo wuciya ya biyo ni da gudu ina kan mashin irin sabon zamanin nan eh, eh, zo muka gaisa na ah. sai na sake haka sun sani wani lokacin na da barkwanci na gane su kallon farko amma sai na ah. na ce kai ne na ce wallahi ka ji tsoron Allah yanzu ka bata bas ya ce wallahi na ce ana da yi ta kafin ko ya ce mala ana yi na ce to Allah kai ruku shi ke nan muku ina ta cewa da shi ya kamata ya kawo ziyara ya kawo ziyara ya zo a gaisa ta ta malam duk waɗanda ake yi ta kafin ba sa nan na ce to sai lalle su ai shi community ne yanzu mu mun mai da shi community da haka za ku ga in wannan yi kafin za ka ga wanda ike na can ƙarshe ina haɗuwa da na ne na baya za ka gan haɗu ana mu'amala za ka ga cewa eh, kafin shi ne ya haɗa ku kuma za ka ji cewa wani filin kuke da shi na daban a tsakaninku da sauran mutane jama'a ko waɗanda na sani sun zo don su roƙi Allah ya ba su ƙur'ani Allah ya ba su ƙur'ani daga cikin su akwai Musa lawan Musa Malalai, alaik limamu na Musa abdina umar ko wani Amadu yana nan shi ma sun zo nan suna da yawa ba wai na ba da misali ne kawai ina son proving duk wanda nace da ku zan ce to ga abin da ya faru to da haka jama'a ku rike wannan itikafin da kyau kamar yadda na faɗa na ga akwai yanga generation a cikin ku akwai matasa sosai to muna sa ran Allah da abin zai yawa zai haɓaka kuma zai yaukaka za a daɗe ana yi ku riƙe tsarin da aka ɗora tsarin aka kwana ashirin kai kake cin duk abin da ka ga dama a gidanka a gidanku yanzu ka zo kwana goma katal da za ka yi karka ce sai ka ci wancan abin da kake idan wancan na kwana ashirin bai baka wani abu ba wannan na kwana goma ba abin da zai maka kuma ba zan gaya muku akwai waɗansu mutane da sukan zo wallahi tallahi abincin da aka kawo musu daga gidansu ba sa ci saboda muna da total control abinci ba maganar ka sai ni wannan gidan ma kawo shi zanta babu shi to an kawo Allah ya nufa ka zauna abin nan amma dai muna kokari kowanne kwano a ba a zuzzuba a zuzzuba a zuzzuba a zuzzuba sai ka ga abubuwan suna yin armashi suna yin karko to kun san mai sayar kun ga haduwa ta abinci alkhairi da albasar da take cikinsa za ku sha mamaki imamun nawa cin alaskar ya kawo nasa sabai suka samu manzo Allah sun sanin suka ce ya rasulullah muna ci ba ma koshi sai ce ijtami'u ala ba'amikum yubarak lakum fi in za ku ci abinci ku ringa haduwa za a samu albarka a ce da suka je suna haɗuwa suna ce sai ka samu albarka jama'a mu fahimci sirrin da yake cikin haɗuwa ci abinci akwai wadansu mutane ba za mu manta da su muna yi musu addu'a ta fatan alkhairi akwai da yusuf dan sanda yusuf dan mashi allah ya ji kansa nan kowane lokaci irin wannan lokaci yana kawo kankana da sobo ne ko kunun aya ko wani abu ana ta rububi a can a ce a kawo na yi tikafi idan mu ashirin ne sa kawo mana mutum goma amma za ka goni kuma ya ɗabi biyu uku shi kadai ƙarshe yake sa yi wani ne ya yi tikafi sai an lissafa mu nawa ne kuma yana bin up to date sai a kawo ce wannan gamin namu ne na yi tikafi muna masa addu'a Allah ya ji kansa Allah ya sa yana gidan rahma Allah ya fi kurakuran shi jama'a na daga abin da wannan ya tikafin igino a kai abin da zuwan tare yau kuna yi shara na yin shara muna wanke ban daki muna kaza muna kaza abubuwa ga sunan kuma haka zuwa na yi kowa da kowa ke yi ina jin ne kaɗa yake ta ba zai yi ba yanzu kuma na kan ce saboda yi to ko ba zan yi ba dai zan je zan tsaya za a yi da ni da sauransu ta haka fa jama'a aka rayuwa kan wannan da haka duk abin da ka ga aka baka na tsari daure kwana goma ce kawai shaidan ne zai ringa zuga ka karka yadda kawai haka kawai kai ya matsayinka na magidanci matsayinka na kaza wani yanzu yana hukunta ka kawai wani maɗan cikin ka ne wani kaza wani kaza ina juya kai ce da kai ga abin da za ka yi karka yadda shaidan jama'a duk al'ummar da ta kasa hada kai ta kasa yin da'a ga shugaba to tana samun tasgaro akan hanya tana samun matsala kuma kamar yadda na faɗa ni yanzu na daɗe ba na samun dama da ma mu zo mu irin wannan zaman da tun da yawancin na dawa rana ashirin da tara ga wata ina zuwa cikin dare in na zo kashe gari za a tafi idi da haka ma na iya zuwa na kwana a masallaci aka yi sallah su ba dole zan tafi da sauransu to da Allah ina kira gare ku ta yi wa daga wannan haɗuwar ta ku ba zan sake haɗuwa da ku ba ba lallai ba ne ta yi wa wannan ita ce haɗuwa ta ƙarshe amma kullum ku ringa tuna waɗannan abubuwan da aka ba ku labari ku ringa tuna sacrifice fansa eh, sadaukarwa da ake cewa za ka iya eh, alhamdulillah akwai sun mutane da aka bani labarin su Allah ya saka musu da alkhairi ku yi haƙuri kuna sa rufa asirin ku na rufa muku asiri amma Allah zai tona muku asiri eh, eh Allah zai tona musu asiri masu yi suna so a rufa musu asiri amma shi Allah ya ki sai ya tona maka asiri in dai kana yi masa abu dan dan shi to sai ya faɗa wata ya ce kai ne bari domin abin nan kar ku gane tona asirin da nake nufi don ku fahimta alhassan ɗan aliyu ɗan abi talib jikan manzo Allah so sallam yana da wata dabi'a kullum da daddare akwai wadansu marayu da gidajen talakawa sai kowa ya kwanta yana bacci zai ringa zuwa yana ɗaukar kayan abinci yana zuwa yana dindire masa kofar gida ko bawansa bai tafiya da shi da kuɗi kuma wani abu kusan duk abin da ya bara kullum shi kuma sai Allah ya bashi ninkin ba ninkin shi ya shigo da haka bai taba gazawa ba kuma ba wanda ya sani an yi an yi a kama shi wa yake kawa amma sun ya ki kamu an yi an yi an shafa kwansa amma ya da Allah ya tashi tona asirin shi yake kawa sai ya mutu da ya mutu kwana ɗaya ba ga an kawo ba kwana biyu ba kawo ba kwana uku ba kawo ba an share mako guda ba kawo ba sai ka ce to lallai wani shi ke kawo abin da za su yi dato ne ko bai tunu ba da aka su ma masu yin waɗannan abubuwan allah bai tona asirinsu su. akwai ɗaya da aka ce ya ga lokacin da ina nan hidindimu da yawa ni ne nake ɗauke su ka gani tun duniya na tona a firin kai ko <laughs> ni da ma ba boye ba <laughs> ko na boye to ni dalili na rashin boyewa dalili biyu ne ko afwan dalili uku na farko dai su waɗanda suka yi wannan abin na so su gani don su koya mutane su gani don su koya dalili na biyu ni abin da na yadda ba ɓoyarwa ba ce karɓuwar a wajen Allah a me a zuciyarka don wa kai shi ne dalilin karɓar don ka ɓoye kara san kai ne kai kuma ba don Allah kai ba ai da matsala ko ba matsala don ka bayyana amma don Allah kai kana da matsala ba ka da matsala to da haka bayyanawar bata da cutarwa da haka Allah ce menene in tubu da sadaqati fa ni'm ma hi amma wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum amma da yayi gaba yace alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya to wannan ne ina son shiga cikin waɗannan ne da aka saukar da wannan ayar Ali na Abi Talib ce wallahi wannan ayar kai na ta sauka na ciyar da daddana na da daddare na ciyar a fili na ciyar a boye to ni ma so nake in fi sahunsa dalili na uku jama'a da nake bayyanawa akwai waɗanda ke da tunanin akwai wani da yake kawo wani abu yake bayarwa cewa ai waɗannan hidimomi babin da ya kama da to wannan ina son fitar da su daga cikin ne zargi in an bayar dai sun ga an kashe in ma bayar bayarwa aka bari sun gane shi kenan amma dai ran kiyama ko menene yake nan Allah zai bayyana da shi to da haka alhamdulillah ni yanzu na godiya ga Allah gashi wasu daga cikin ku suka ce sun ga ina yi shi sa in suke yi tun da bana Allah ya saka musu da alheri akwai ɗaya ana gaya min daga fara yi kafin nan zuwa yanzu aljihunsa ya kashe abin da ya haura dubu ɗari uku to ne ka ga abin da ne tun daga wancan lokacin har yanzu ni na ko naira dubu ɗari na kashe a to a wancan lokaci abin da ake kashe naira ɗari biyar dubu ɗaya ce kawai dai za ta yi abin nan yanzu kudaden ne ga su da yawa amma ba su da balu an gane to Allah ya saka da alheri kai dai wanda shi irin ya ɗauki gabare na kawo fruits da ake amfani da su irin su kankana da lemo Allah ya saka da alheri duk waɗanda suke abin nan an gaya mun ko ɗaya bayan ɗaya kuma tun lokacin nake taimako addu'a kuma na roƙon Allah ya karba mu ina jan hankalinmu gaba daya wai bahaushe yana sha sandar da suke hannunka da ita kake bugu kuma guntun gatarinka ya fi rika baya kar ka taɓa kan karowa da abin da ka san za ka iya bayarwa kar ka yadda aiwa ne ya ɗauke komai ai wane shi ya ɗauke kaza ai kuma yanzu maganar ku karka yadda kai ma iya naka ƙoƙarin yau zan ba ku wata shawara wadda ni an sha bani ita amma na ƙi ba don fayo saboda gudun fitina abdallah ga an ta kawo tsarin za mu ringa karɓar kuɗi daga mun yi tikafi za a yi kaza na kan ce a'a wanzan mai dalili ni na ji ma ina gobar mai wannan harka ta da'awa da harkoyi na san masallatai da yawa da suka yi suka samu matsaloli to da haka nake gudun kada mu fada cikin wani amma in such yanzu an sami wata jituwa wata jitayya to shawarar da zan ba ku ita ce tun da alhamdulahi ga shugaban ita tafi yana nan dan iti yawo yanzu ya tafi yawo ko ina nan ta da ku koyaushe yanzu ana kuyi wani kwamiti da can na sani akwai har ma'ajimina da shi da waye da ake kula da abubuwa ba zan iya recalling suwaye kaza kaza amma ina ba ku shawara ne ku yi ko da wani yake da wani wata gudunmuwa da zai kawo a saka cikin wannan abin nan to za ku ga cewa kuna controlling abubuwan irin yadda ya kamata Allah ya mana albarka gaba daya Allah ya karbi ibadunmu Allah ya yafe kurakuranmu Allah ya ji kan magabatanmu ibada lafiya ga marasa lafiyarmu ina roƙon Allah subhanahu ta'ala. inda muke haduwa a nan duniya a waɗannan ayyuka na alkhairi Allah ya sa mu a gidan rahma Allah ya sa aljanna ta zama komar matasa daga cikinmu Allah subhanahu wata'ala ya kare su sharrin zamani mutuntunu na zamani Allah ya tsare muna roƙon Allah ya fushe da ya fari na roƙo Allah subhanahu ta'ala duk wanda isa wani daga cikin mai masa addu'a Allah ya amsa addu'a shi in damuwa ce Allah ya yi in nema ne Allah ya bayar in bukata ce Allah ya biya Allah ka arzur samu arziki mai yawa mai amfani Allah ka ba mu wadata mai kyau Allah ka ba mu daga falalarka Allah ka hana mu abin da yake hannunka dalilin saban da muke ba so da na yanwa da suke ɗaukar abubuwa masu nauyi muna roƙon Allah Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya musu a mizanin kyawawan ayyukansu Allah ya nauye su kelinsu da aikin da suke yi kuma Allah ya ƙara buɗa musu kuma duk Allah ya ba mu abin da za mu yi irin waɗannan abubuwa Allah masu karatu a cikin mala ka taimake su yan kasuwa a cikin mala ka sa albarka a su manoma Allah ka sa albarka a nomansu masu kiwo Allah ka sa albarka a kiwonsu masu sana'o'i na hannu ko kishiyar haka Allah ka sa albarka a sana'o'insu Allah ka kiyaye musu kowane irin sharri Allah ka kawar musu da kowane irin hau Allah muna roƙonka Allah ka inganta imanin Allah ka kyautata addininmu Allah ka inganta ƙudurinmu Allah Najeriya na cikin wani hali Allah ka kawo mata mafita Allah ƙasashen musulmai ko'ina Allah ka kawo musulmai mafita Allah muna roƙonka musulman ma ka kawo mana mafita ɓangarori na wannan ƙasa da ake samun tashe-tashen hankula da fitintunu da rigingimu muna roƙon Allah Allah ya kawo aminci a waɗannan wurare kidnappers da 'yan boko haram da masu karɓar kudin fansa da 'yan kalare da waye duk waɗanda suke wani abu na ta'addanci Allah muna da Allah ka shirye su Allah ka hane su Allah ka kame hannayensu Allah ka kame hannayen azzalumai Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu Allah karka bar bawanka da zai zalunce mu Allah mu bayinka ne masu rauni kai ne mai karfi mu bayinka ne talaka kai ne mawadaci Allah muna roƙonka Allah ka karfafa raunin mu Allah ka wadata talaucin mu Allah ka tsare addinin mu ka tsare rayuwar mu ka tsare imanin mu ka tsare lafiyar mu Allah ka tsare iyalan mu ka tsare dukiyoyin mu Allah ka ba mu tsaro da idaniyarka da ba ta bacci Allah ka shirye mu Allah ka shiri yaranmu Allah ka shiri manyanmu Allah ka shiri mazanmu Allah ka shiri matanmu Allah ka shiri shugabanninmu Allah ka yi riko da hankulanmu da kwakwalanmu zuwa ga abin da kake so ka yadda da shi Allah karka ba mu da dabarar Allah karka ba mu da iyawarmu Allah ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah abin da za mu iya Allah ka karfafe mu ka shiga cikin tare da Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله